hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 18 ga watan Disamba 1996 a yau ne dama muka alkauranta cewa za mu fara karatun littafin kiyamu ramadan na fadilatul allama muhammad nasiruddin albani hafizahullah to amma muka ce kafin mu fara karatun wannan littafi za mu yi wa wannan littafi shimfiɗa da littafin shehu usmanu mujaddadi mai suna hidayatu tullabi ila tariqis sawabi shiryar da ɗalibai zuwa ga hanya wadda take ita ce daidai game da al'amuran da suka shafi mazhabobi da kuma malaman fikihu da kuma hukuncin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin hikimar da muke son mu gabatar da wannan littafi akan littafin qiyamu ramadan saboda wannan littafi qiyam ramadan na Muhammad Nasiruddin Al-Albani abubuwan da zai karantar da mu sunna ce za a karantar da mu tsagwaranta to me yiwa ka ji ta saba wa abin da kai da malamanka da mutan garinku da mutan anguwarku kuke akai sai a ce eh babu laifi tunda dai abin da kuke kai din nan ba ya samo asali ne daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to sai ku ajiye shi ku kama abin da ya zo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma saboda zuciyarka ta riga ta ginu akan waɗancan al'amura ɗin da ba su da asali to shi za ake son a kawo maka nasiha daga cikin nasihohin da manyan malaman ƙasar nan suka yi waɗanda so gabata shine za mu karanta wannan littafi na Shehu Usmanu Mujaddadi Allah maɗaukakin sarki Mujaddidi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi rahama da yarda amma kafin sannan sai mu ce an haifi shehu usman a garin ainihin maratta wadda ke ƙasar galmi a cikin ainihin ƙasar sokoto a ranar lahadi talatin ga watan safar a shekarar hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas hijiriya wanda ya daidai da sha biyar ga watan disamba 1754 miladiya kenan ya rasu a ainihin garin sokoto a ranar litinin uku ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1232 wanda ya daidai da 1817 ya rasu yana da shekara 63 a duniya ma'ana kamar yadda manzon Allah ya zo ya shekara 63 a duniya haka shehu Usman shi ma ya shekara 63 a duniya wa rahmatullahi alaihi wa maghfiratuhu yau shehu usmanu dan fodiyo shekarar shi ɗari ɗaya da tamanin da biyar da rasuwa allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama wannan shine takaitaccen ainihin wato abin da ya shafi shehu usman dan fodiyo game da tarihin a lokacin haihuwar shi da yawan shekarun shi a duniya da kuma lokacin rasuwar shi da kuma yau shekarun shi kaza da rasuwa wannan an dan gabatar maka ne dan a dan haskaka maka shehu usmanu dan fodiyo da a ce ana gadan malanta to da sai a ce gadan ta yayi domin baban shi malami ne muhammad a fodi dama ma'ana fodi da fulatanci shine alfaqih malami wanda ya san fiqhu to baban shi malami ne yana wa'azi yana gaya wa waɗannan dangi namu hausawa da filani da sauran maguzawa yana gaya musu gaskiya ku yi ƙoƙari ku kama shari'a ku bi suna yi mishi jafa'i ya nemi su nasiha su nemi mishi jafa'i har ya zo yana cewa idan ba ku bi gaskiya a cikin lumana ba Allah zai kawo muku mutanen da yake nan gaba in sun gaya muku kunki za su sa takobi su karkashe ku ashe 'ya'yan shi ne ma Allah cikin ikon shi wannan dattijo ya zauna ya karantar da waɗannan ‘ya'ya shi shehu usmanu da kuma ɗan shi abdullahi wanda aka fi sani da abdullahi gwandu saboda ya yi gwamna ne a garin gwandu ake mishi lakabi da abdullahi gwandu waɗannan bayan allah suka taso suka yi karatu suka san ƙur'ani suka san hadisi suka san fiƙihu suka san larabci duk wani fanni da ka sani na addinin musulunci babu fannin da ba su tsaya sun karanta ba kuma babu fannin da ba su yi rubutu a kai ba ina waɗannan littattafan suke a binciko su a zo a fashe wa jama'a muna nan za mu zo za mu saka karatun littafin nurul albabi na shehu usmanu dan fodiyo ka gwada abin da dan fodiyo yake faɗi a wannan littafi ka gwada yadda rayuwar malaman ƙasar nan da jahilansu suke ciki sai ka ga cewa shin su wane ne suka ci amanar mutanen ƙasar nan malaman da suka ɓoye musu gaskiya don za ka ji abubuwan da ɗan fodiyo zai lissafo ya ce mai yin kaza da kaza da kaza duk wannan baki ɗaya kafiri ne da sallar shi da azumin shi da zakkar shi duk baki ɗaya ba su amfana mishi komai kuma ɗan fodiyo ya faɗi kuma littafin nurul albabi ai kowa akwai gidan kowa akwai shi ko in baka da shi ka je naira ashirin suke sai da shi ai an fahimci wannan da kyau sannan ka ɗauki littafin shi ihya'us sunna wa ihmadul bid'a wanda ya gina wannan littafi ne akan raya sunna da kuma tsaye da bid'a suna cewa shehu dan fodiyo yayi tariqa eh gaskiya ne dan fodiyo yayi tariqa gusar da ainihin bid'a da raya sunna mun fahimta suna cewa dan fodiyo yayi tariqa eh gaskiya ne dan fodiyo yayi tariqa amma ya dawo ya batta farkon rayuwar shi duk sai da ya waɗannan ɗariƙu tunda wannan ɗariƙa ba gado ba ce a arewacin najeriya kowa ya taso waye bai ɗanɗana ta ba mun fahimta saboda haka daga baya duk suka watsar da waɗannan abubuwa shine aka dawo ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'ati rayar da sunna da kuma kashe bid'a to akan haka ya rasu to nan ne tun daga kan ihya'us sunna da sauran tafan shi zaka ga babu abin da yake faɗa da shi a rayuwar shi har ya mutu sai bid'a ga wannan littafi nashi bayanul bid'a bayani ne yake yi na bid'o'i ɗaya bayan ɗaya da za a zuwa karanta shi nan sai ka ji suna cewa an zage su to kuma eh, shehu to shi ma shehun yana zagi ne to za a zo za a ware wa shehu usmanu dan fodiyo in Allah ya so dan yi alkawari matukar Allah ya raya ni sai na samu wata rana kwaya biyu na ware wa dan fodiyo daya ibnu taymiya daya daya duk baki ɗaya in Allah so har Allah ya ɗauki raina za mu ce din rana irin kaza to littafin ibnu taymiya za a karanta in an sauka wannan a fita wannan an sauka wannan a fita wannan ɗaya rana kuma a cikin Allah so littafin Shehu Usman dan Fodiyo ina da littafin Shehu Usman a ɗaki na sun fi ɗari biyu ƙanana ƙanana ga sunan kan matsaloli daban-daban daban-daban daban-daban babu wata matsala da bai tattauna ba duk sai suka sa sai suka ɓoye waɗannan abubuwa sai suka da suna gaya mutane ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko to zaka ji kaɗan cikin abubuwan da ke cikin wannan littafin daga nan zaka san cewa to wai ina aka kai mutane aka zubar da su aka dawo kuma aka ci gaba da ƙwararsu Allah ya kiyaye to shehu usman kenan Allah madaukakin sarki ya kara mishi rahama to ga wannan littafi nashi mai suna hidayatul tullab bismillahir rahmanir rahim كتاب هداية الطلاب إلى طريق ila للعبد الفقير إلى رحمة muhammad usman بن محمد بن عثمان المعروف بابن فودي ce wannan littafi shine wanda ainihin ke da suna littafin da ke da shiryar da ɗalibai zuwa ga hanyar da take ita ce daidai a wannan littafi akwai kuma babban shi mun fahimci wannan ko wanda shi kuma shehu usman dan fodiyo ya yi shi ne dan manyan malamai wannan dan shiryar da ɗalibai to akwai kuma wanda yake an yi shi ne dan a ainihin wato shiryar da manyan malamai shi ma gashi kitabu tawfiqil muslimina ala hukumi mazahibil المجتهدين الذين كانوا min ahli sunna الموفقين sunan shi kenan kaje ka nema wannan da za mu karanta na ɗalibai ne wannan kuma da nake faɗi na manyan malamai ne shi ma ya yi shi duk kusan matsalolin iri ɗaya ne amma kowanne da matsayin shi da aka yi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamina shehu usman ya ce godiya ta tabbata ga allah ubangijin dukkan halittu wassalatu wassalamu ala muhammadin sayyidil mursalin tsira da amincin allah tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine shugaban manzanni amma ba'adu to bayan haka fa kitabu hidayati tullabi ila sawabi wannan shine littafin da aka rubuta don ya shiryar da ɗalibai zuwa ga abin da yake daidai auda'atu ashirata ashrata ashiya'a na tattaro abubuwa guda goma na saka a cikin wannan littafi sai ka karkata kunnen ka kaji awwaluha abu na farko wanda na saka a cikin wannan littafi cikin goma din nan anna jami'a ma ja'a Ani shari'i alaihi salatu wassalamu la yusamma madhhaban li ahadin shehu ya ce ka sani da cewa duk wani abu da ya zo daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wannan abun ba a kiran shi mazhabar wani jama'a mun fahimci wannan da kyau ma'ana duk abin da aka kawo maka shi kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba za ka ce mazhabar wana kenan ba a'a ba mazhabar maliku ba ba ta shafi'i ba ba ta ahmad ba ba ta abu hanifa ba ba ta laifu ba ba ta ibn mubarak ba ba ta auza'i ba ba a kiranta mazhabar kowa a duniyan nan bal huwa shari'atun yace wannan sunanta shari'a yajibu amalu biha ala kulli mutadayyinin bil islam wajibi ne duk wanda yake bin addinin musulunci ya yi aiki da wannan shari'a da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko domin musulmi me aka ce su bi shari'a thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha haka Allah ya ce wa annabi sa'an nan kai ma mun dora ka akan al'amarin shari'a kuma ka bi wannan shari'a din wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyarsu likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa cikin annabawa da manzanni da mabiyansu shari'a aka ce su bi mun fahimci wannan da kyau ko to amma sai ka ga an samu lalatattu cikin sufaye waɗanda suka ce su ba shari'a suke bi ba ai mun sha kawo irin waɗannan nasoshi ko inda yake cewa shi baye wa al'amarin Allah jayayya fa tauran tarani fil masajid raki'u wa inni tauran fil kana'is rati'u idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan fa inni fi ilmi al-haqiqati ta'i'u wataran wai ba mamaki ka ganni a coci wata ran ka ganni a masallaci ni duk inda Allah ya kai ni ba ne mishi jayayya duk Allah ne ya kai ni mun fahimci wannan ya ce haka kai mamaki wata ranka ganni na tafi sabis a coci wata ranka kai mamaki ka ganni ina ruku'u da sujuda a masallaci sai yace ce idza kuntu fi hukumi shari'ati asiyan idan a hukuncin shari'a ni mai saban Allah ne wa inni fi ilmi al-haqiqati ta'i'u amma an dawo ilimin haƙiƙa to wai wannan kuma ni mai da'a ne amma a ilimin shari'a fa shi mai saban Allah ne to tambaya a nan Allah cewa ya mu bi haƙiƙa ko mu bi shari'a shari'a summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha don haka shehu usmani ya ce wannan shari'a ce wajibi ne duk wanda ke bin addinin musulunci ya bi to wallahi a hirɗinka a ce maka ga shari'a ingantatta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama kai kuma kana cewa ai wannan ra'ayinku ne fahimta ku ne mazhaba wani ne mu ba za mu bi ba karatun zamani ne karatun yara ne wallahi azimi in kai wasa kana faɗin irin waɗannan kalmomi duk addinin musuluncin ka zai lalace ya wajaba kowa ya fahimci wannan aka ce kaza ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ane ya kyale ko ya umarni da ayi ko ya aikata to abin da ake so da kai sai ka zama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na mu'mine maza da mata na gari da an ce kawai Allah ce annabi ya ce sai su ce mun ji kuma mun yi ta'a shi yasa wata ran da aka saukar da shari'a annabi ya musu umarni ku yi kaza suka ce ya manzan Allah ba za mu iya ba annabi ya musu faɗa ya ce kuna son ku zama irin ahalul kitabai ne kuna son ku zama kiristoci da yahudawa ne sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba qulu sami'ina wa ata'ana ku ce mun ji kuma mun yi ta'a ya Allah da suka faɗi sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna manzan Allah ya yi imani da duk abin da aka saukar mishi daga ubangijin shi haka mumine ma sun yi imani da duk abin da Allah ya saukar daga ubangiji kullun dukkansu amana billahi sun yadda da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara suka sauka sun yi imani da Allah da manzanni da mala'iku da littafai suka ce ba ma ware wani cikin manzannin Allah mu ce ba mu yarda da shi ba ya Allah ka gafarta mana zunubanmu mun ji maganar ka kuma mun yi maka fa'a shikenan daga sannan sai Allah ya kawo tambari akan ainihin wannan wannan al'umma tamu abin didde ya zama kuskure ne ko mantuwa Allah ba zai kama mu da shi ba kuma Allah ba zai ɗora mana abin da ba za mu iya ba shine ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora wa wata halitta ba sai abin da za ta iya laha ma kasabat abin da wannan rai ya aikata na lada shi zai samu ladan shi wa alaiha maktasabat abin da ya aikata na zunubi shi za a rubuta ba za a rubuta wa wani zunubin shi ba to haka al'amura suke shi yasa ya jama'a wallahi mu rufa wa kanmu asiri wannan manzo da ya zo mana wallahi rahma ne gare mu wallahi wasu ba su samu wannan gatan ba Allah ya yi nufin da ya bombin ɗinsu ya saukan musu da azaba sai bai buɗe ƙirjinsu sun yi imani da shi ba suka yi ta faɗa da shi wasu kwata-kwata ma sai Allah bai aiko musu da manzo ɗin ba don ya zama me don ya zama jarabawa gare su su ne mutanen da suke ahlul fatra ma'aiki ya ce ranar alkiyama Allah zai tashe su a kunna wuta gadan-gadan a ce su je su afka sai sun tafi za su je waɗanda suka yi ba'a sun tafi gadan za su je za su afka sai Allah sai ya juyo da su waɗannan kuma su ce ya ubangiji baka aiko mana da manzo baya za ka yi mana azaba sai Allah ya ce wannan ya nuna ko da manzannin sun je muku za ku yi gaddama don haka ku ku wuce wuta ɗin ko kuma a kai ku aljanna hadisi ne sahihi al-imam ibn kathir ya tattauna wannan masala ɗaya bayan ɗaya a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin ayar da take cewa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da mutane ba har sai ya aiko musu da manzo to duk ya tattauna wannan matsala kuma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula mun fahimci wannan da kyau jama'a to kowa ya ji wannan gabar ta fi komai muhimmanci a littafin nan fa duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kiran shi ra'ayi ba a kiran shi fahimtar wane ko mazhabin wane shi yasa duk abubuwan da za mu zo mu karanta na Muhammad nasiru Al-Albani zai kawo mana zai ce ka duba littafi kaza shafi kaza littafi kaza shafi kaza to ba ra'ayin shi bane sunan wannan shari'a in ka ce a wannan ra'ayin Albani ne mu ba za mu ba shikenan kai wa kanka jafa'i mun fahimci wannan da kyau ko wa yajibu ijabatu da'awa kulli man da'a kuma duk wanda aka kiraye shi ya zo ya bi wannan shari'a da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne ya bi kaji mas'ala ta farko saniha mas'ala ta biyu shehu ya ce inna Allaha, ta'ala lam yujib ala ahadin fi kitabihi wala rasulahu fi sunnatihi iltizama madhhabin min madhahibil mujtahidina bi khususihi Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi bai wajabta mana ba mu bi ainihin wani mazhabi daga cikin mazhabobin malamai guda ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnan shi bai lazimta mana ba bai tilasta mu cewa mu riƙe mazhaba ɗaya daga cikin mazhabobin manyan malamai ba jama'a mun fahimci wannan to ina maganar da ake cewa wai ai ka rike mazhabi ɗaya. shehu ya ce ba Allah ya faɗi wannan ba ba manzon Allah ya faɗi wannan ba Allah bai ce dole ka kama mazhaban Maliku ko Shafi'i ko Ahmad ko Abu Hanifa ko ɗaya daga cikin su a ce ka rike gamba yanzu fa shehu ne yake magana wannan da alƙalamin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba a zo kan albanin ba tukuna fa mun fahimta da kyau Allah bai lazimta maka ka bi mazhaba ƙwaya ɗaya a cikin littafin shi ba manzon Allah a cikin sunna shi bai tsarki bai ce ka bi mazhabi kwaya ɗaya ba shehu ya ce walam bulogna anna ahadan min ulama salafi amara ahadan an yataqallada bi mazhabin muayyan ce labari bai taɓa zuwa gare mu cewa wani malami cikin malamai da suka gabata ya umarci wani ya rike mazhabi kwaya ɗaya ba walau waqa'a zalika da a ce an samu wani malami cikin malaman da suka gabata ya ce wa wani lallai ya bi mazhaba ɗaya la'auka ofil ismi da sai mu ce waɗannan malamai sun afka cikin zunubi jama'a mun fahimta litafwitihim al'amala bi kulli hadithin lam ya'khudh bihi zalikal al-mujtahid alladhi amara al-khalqa bi ittiba'ihi wahdahu saboda cewa abi malami daya zai jawa wanda aka ce ya bi ɗin asarar wasu sunnoni da yawa wanda yake ainihin shi wannan malami bai rike ba misali in aka ce mazhabin malikiya kawai zaka bi ko imamu maliku kawai zaka bi to akwai abubuwa da dama kuma da imam malik bai san su ba Allah bai sanashe su ba to kuma ga shi wani limamin ya sani kuma sun tabbata a sunna to aka ce wannan guda ɗaya zaka bi ma'ana an ja wa halitta Allah asarar sunnoni da yawa kenan aka ce haka ko mun fahimta jama'a shi yasa ba a ce maka ka bi malami kwa ɗaya ba ka ji matsala ta biyu salisuha matsala ta uku hal yajibu ala amiyi wa ghairihi mimman lam yablugh martabata lijtihadi iltizamu madhhabin muayyan wanda yake jahili ne ko kuma wanda yake yayi karatu amma bai kai matsayin babban malami ba shin wajibi ne kama mazhabi kwaya ɗaya ma'ana manyan malamai dai da za su iya shiga nan su fita nan su shiga nan to su lallai an haɗu akan cewa ba lallai bane su kama mazhaba kwaya ɗaya. to amma wanda yake jahili fa ko kuma wanda ya yi karatu amma bai kai matsayin babban malami da zai iya fitar da abubuwa da kanshi ba to shin shi ya halatta mishi ko wajibi ne gare shi ya rike mazhabi kwaya daya kaulani shehu usman ya ce akwai maganganu biyu da malamai suka yi al'awwal magana ta farko cikin biyun na'am wasu malamai suka ce eh wajibi ne ga jahili shi ya tsaya a wuri daya kawai haka wanda bai yi karatu mai zurfi ba wajibi ne ya tsaya a wuri daya. ma'ana kai ya shiga wannan mazhaba ya shiga wannan sai dai ya kama kwaya ɗaya kawai ai ta tafiya wa fil fi jam'il jawami ya suyudi ya inganta wannan magana a cikin littafin shi mai suna jam'ul jawami'i mun fahimta suyudi ya wannan magana ita ce daidai wasani magana ta biyu la wasu malamai suka ce a'a ko da jahili bai halatta mishi ya ratayi ga mazhabi kwaya ɗaya ba ko da wanda karatu bai wadace shi ba bai halatta mishi ya ratayi ga mazhabi kwaya ɗaya ba wa ikhtarahu an-nawawi al-imam nawawi ya zabi wannan magana to wannan magana ta biyu ita ce daidai insha Allah ma'ana ko wanda yake jahili ne ko wanda ya karatu karatun bai wadace shi ba bai halatta mishi ya ratayu akan mazhabi ɗaya ba sai malaman usulul fiqh muhaqqiqina sai suka ce sai ya rinka duban cikin maganganun malamai wane ne yake da dalili daga Allah daga manzan Allah sai ya ɗauki ta wannan ko kai jahili ne ai dai ka san bambancin ra'ayi da kuma a ce Allah ya ce wannan malami ya zo ya ce ya halatta kai kaza wannan malami ya ce bai halatta kai kaza ba saboda annabi ya ce bai halatta ba ai komai jahilcinka da dakikancinka ka iya jin bambanci wannan cewa ya halatta kawai sai ya shuru ba dalili wannan ku yace bai halatta ba yace saboda annabi ya ce kaza kaza kaza kaza mun fahimta yawwa rabi'uha mas'ala ta hudu daga cikin goma din nan hal yajuzu khurujuhu ba'da iltizami madhhabin mu'ayyan anhu to malaman da suka ce wajibi ne wanda yake jahili ya lazimci mazhabi guda ɗaya sai kuma sai suka ce to in ma wajibi ɗin ne to ranar da kuma ya ga wata dama ta ya fita daga wannan mazhabi don ɗauko wata matsala daga waje ko ya halatta gare shi ya fita domin fita da wannan matsalar mun fahimta waɗanda suka ce ɗin ya halatta mishi ko wajibi ne jahili ya tsaya wuri ɗaya turan da ya ga wata fatawa a can waje ya halatta ya ɗauko ta ya aiki da ita ya dawo ya ci gaba da tafiya a kan layi ɗaya kila na'am wasu malamai suka ce eh mutlaqan kai tsaye wa sahahu rafi'i al-imam rafi'i yace wannan magana ita ce mai inganci ma'ana imamun rafi ya tafi akan cewa eh jahili zai tsaya a wuri daya to amma yana na yana tafiya ran da ya ga wata fatawa kuma a wani mazhabi zai iya dauko ta ya aiki da ita sannan ya dai ci gaba da tafiyar shi akan wannan mazhabi ɗaya wakilala wasu kuma suka ce a'a mutlaqan kai tsaye suka ce su ma bai halatta mishi ba sai dai ya tsaya nan wuri daya-din nan dankam duk inda aka yi din nan ya tafi a wannan mazhabi daya har ya mutu li'annahu iltazamahu suka ce saboda ya riga ya lazimci mazhabi ɗaya tun da ya kama ɗayan nan to shi kenan ya zama wa abu rabbaka hatta a tekal kino sai ran da ya mutu mun fahimta to ko da isu isu din tare da cewa asalin magana su mun ce ba ita ce daidai ba ma ta cewa ya lazimci ɗaya din ko da isu isu din ai maganar rafi za ta fi inganci in ka lazumci wuri ɗaya landa ka hango wani abu daidai kuma sai ka ɗan makalo shi ka da ka ci gaba da tafiya a kafe A salisu magana ta uku daga cikin waɗannan maganganu wasu ka ce ya juzu fi ba'adin to a wata nuskha za ku ga ya ce la ya juzu ko to ne abin da na fara faɗi kafin mu fara karatu littattafan su shehu usman da sauran littattafan malaman ƙasar nan da aka rubuta suna bukata a tsaya a haƙƙaƙa su yanzu nan baka da tabbacin shin shehu ya rubuta ya juzu fi ba'adin ko kuwa la ya juzu fi ba'adil masail ne duna ba'adil a wannan nuska dai wadda aka buga wadda sardauna Allah ya gafarta mishi yasa aka fassara ta ya ce la ya juzu fi ba'adil masail duna ba'adil to amma al alkalamu huna la yastaqim maganar ba za ta yi daidai ba a haka da cewa ya la ya juzu fi ba'adil amma la ya juzu fi ba'adil masail duna ba'adil to akwai ainihin alamar wato lahani a cikin maganar sai dai ko ya zama la ya juzu fi ba'adin a wani sashi bai halatta ya saki mazhabin nashi ya kama wani wuri ba to amma a ƙarƙashin wannan nuska ya juzu fi ba'adil masa'ili duna ba'adin ya halatta akan wasu mas'aloli ya fita daga mazhabin nashi ya ɗauko su amma wasu mas'alolin bai halatta mishi ba ma'ana in yana cikin tafiya akan mazhabi ɗaya ɗin a ƙarƙashin waɗanda suka ce zai tafi akan mazhabi ɗaya to yana na yana tafiya sai ya ga wata magana to akan wasu mas'alolin ya halatta akan wasu mas'alolin kuma bai halatta ba kaji wannan ita ce magana ta uku wasu kuma suka ce mutlaqan ya halatta wasu kuma suka ce mutlaqan bai halatta ba kaji maganganu guda uku khamisuha mas'ala ta biyar daga cikin mas'aloli goma da shehu ya zuba a wannan littafi anna kulla wahidin min almujtahidin la yuttaba'u qawluhu idha khalafa nass alkitabi aw nass sunnati aw alijma'a sai kowa ya ƙara karkaɗa kunnen shi wannan magana ita ma tana da ƙarfi ya ce anna kulla wahidin minal mujtahidina kowane ɗaya daga cikin manyan malamai ɗin nan ya kai mai karatu ko in saurare kake ya kai mai saurare ka sani da cewa la yuttaba'u qawluhu ba a bin maganar wannan babban malami idza khalafa nassal kitabi idan magana shi ta saba wa nassin alqur'ani littafin Allah mun fahimta Au nassa sunna ko kuma magana shi ta saba wa nassin sunna a wil ijma' ko kuma magana shi ta saba wa nassin ijma'i to anan ne ya kamata a ɗan tsaya a ɗan fashe ko da matsala kwaya biyu rak a wuce amma ka yi haƙuri a hankali ka je ka ci gaba da karatu kar kai saurin sharri ko bakan magana tukuna ka yi haƙuri ka je kana ɗinɗima iliminka kana ɗinɗima imaninka sai a samu gyara game da kai imamu malik imamu darul hijira mazhabin shi ne ya iso nan kasashenmu kasashen yamma tun daga kasashen andalus har zuwa waɗannan kasashe namu mazhabin imam malik ake bi tare da cewa kamar yadda za ka zo ka ji akan matsala ta gaba imamu malik wani lokacin a ƙasar nan ba shi ake bi ba mazhabin imam malik daban mazhabin maliku daban domin imamu malik runguma hannu yake a sallah har ya mutu haka ibnu abdulbar ya faɗi a cikin littafin shi at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid littafi ne ya fassara muwatta mujalladi mujalladi sai da ya mujalladi guda talatin da shida fassara wannan muwatta da ke hannunka kake makale ta a hammata sai da ya fasa ta ta zama talatin da shida to a cikin wannan littafi ya ce imam malik bai taɓa sakin hannun shi a sallah ba hatta ta wafahu Allah har ya mutu yana da ƙaramin littafi da ya shi ya sa mishi al-intiqa fi fada'il salasatil fuqaha fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha ma'ana falalar imam malik imam abu hanifa imam shafi manyan malamai guda uku a cikin wannan littafi ya ce an taɓa samun imamu malik ya ba da wata fatawa wadda ta saba gwamnan garinsu gwamna aka naɗa wasu imam malik wannan gwamna ya zama azzalimi ne kuma jahili a madina imam malik ya ce ba za mu yi mishi mubaya'a ba gashi azzalimi gashi fasiki in har zagin alqur'ani yake yi wata rana ya buɗo alkur'ani sai ya buɗo wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid wastaftahu sai fassara abin kai tsaye da ran shi ke so sun buɗe duk wani jabberi mugu ya kaɗe sai ce atwa idu kulla jabbarin anidu Fa ha ana zaka jabbarun anidu idza ma ji ita rabbaka yawma hashri qul rabbi mazzaqani alwalidu gwamna ne wai na musulunci aka nada da ya bude qur'ani qur'ani yace duk wanda yake mai taurin kai kangararre ya kaɗe ya shiga uku sai ya ce kai ƙur'ani ni kake wa gargaɗi wai na kaɗe ni kake wa gargaɗi wai na kaɗe ya ce to gani ni ɗin nan kangararre ne don haka in ka je wurin ubangijinka ranar al'iyama ka ce walidu ya yayya gani sai ya kama ƙur'anin ya yayya shi izu sittin sai watsar da shi imamu malik ya ce ba za mu yi wannan fajiri mu baya'a ba ya kwaso ɗaliban shi suka fito ka karanta littafin tarihul khulafa na al-imamu abdurrahman suyuti mun fahimci wannan da kyau ko ya kwaso ɗaliban shi suka fito ya ce sam ba za mu baya a ba imam malik yana gaba ɗalibai suna ba mu yadda ba ba mu yadda ba mun fahimci wannan da kyau ko ƙarshen al'amari sai aka ce maliku kai ne za ka yi wa hukuma ta waye har ka ɗalibai aka kama imam malik aka yi mishi duka hannayen imam malik suka sage shi ne sai ya zo sallah sai ya saki hannayen shi haka da ya saki hannayen shi ana idar da sallah sai suka ce ala gafata malam mun ga kai abin da baka taba yi ba baka taba sakin hannu a sallah ba me yasa ka saki sai ya ce ai an yi min dukan da yake ba ni iya lankwasa hannuna in kawo shi kirji ne ibn abdulbarri ya ce to wannan ne kawai aka samu imam malik ya saki hannun shi amma da ran shi da lafiyar shi ya ce bai taba sakin hannu a sallah ba har ya mutu to amma daga manyan malamai har kanana har jahilai har kowa ya ake a kasar nan sakin hannu kowa ka taba sai ya ce mazhabin wa muke bi mazhabin maliku imamu malik ya fitar da hadisai guda biyu a cikin littafin shi game da qabdu bai fitar da hadisi kwaya ɗaya game da sakin hannu ba ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarnin sahabbai su dora hannu su dora hannu a kirji sannan ya kawo hadisi na biyu kuma cewa duk annabawa baki ɗayan su in suna sallah runguma hannu suke a kirji to idan maliku ake bi me ya hana ba a runguma hannu a kirji kuma menene zai sa a samu wasu wai su da sunan malamai har suna danganta kansu ga sunna kuma zo suna neman su tabbatar da cewa wai sakin hannu din nan wai shari'a ne wai sunna ne wai akwai hadisi wai har su kara da cewa wai akwai anil autar to babu hadisi anil autar game da sakin hannu ko da hadisi maudu'i babu in kuma an ce akwai to hatu burhanakum fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin a zo a karanta a ga inda yake nail al-awtar na al'imama muhammad ibn ali ash-shawkani hasali muhammad ibn ali ash-shawkani ma cewa yayi qabdu ɗin wajibi ce shi ba ma cewa ya mustahabi ba cewa ya wajibi ce amma sai su ce wai akwai hadisin sakin hannu to babu sai su ce wai akwai a aujazul masalik sharhin muwatta na kan dahali babu sai su ce akwai a cikin albidayatu eh, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta ibn rushd babu babu hadisin sakin hannu kwaya daya daga annabi sallallahu alaihi sakin hannu sai ku ce muhammad awwal adam al mulaqab bil albani <laughs> ya ce a kawo mishi wannan hadisi shekara nawa na yi alkawari yau fiye da shekara uku na ce duk wanda ya kawo zan bashi waɗannan kutubu sitta bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja na ce nan da mutu duk wanda ya kawo hadisi sahihi na sakin hannu kai kokari ka kaka fanka. babu siyasa ku daina bata mutane lokaci Sahadi da tabi'i guda goma sha takwas suka ruwaito kabdu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yan shi'a da suka leƙa suka ga wannan abu sai suka ce duk wanda ya runguma hannu a sallah sallah shi ta ɓaci me yasa suka ce saboda sahabban da suka ruwaito waɗannan hadisai dukkan su babu ɗaya cikin ahlul baiti duk kafirai ne to kai addinin ahlus sunna kake bi ko addinin yan shi'a addinin ahlus sunna addinin ahlus sunna jumhur ahlus sunna shine runguma hannu haka duk wanda za a ga an danganta magana a kan shi za ka ga wannan magana babu isnadi tare da ita cewa wai abdullahi bin zubair yana runguma hannu a sallah ina isnadin wannan magana babu imam muhammad ibn ali ashokani duk ya kasu ne don ya nuna maka ba su inganta ba ba haka abin yake ba to hatta ne a cikin littafin shi tahrirul wasila a cikin mujallar na farko shafi na 79 abin da yace yace du yace yana wa min mubtalati sala yace yana daga cikin abubuwan da ke bata sallah sai yace wad'u ihdal yadayni ala al-ukhra dora hannu daya akan daya a cikin sallah sai yace nahu ma yasna'uhu ghayruna kamar yadda wasu suke waɗanda ba mu ba to dan menene za ku zo kuna yi wa daku ku kuna dako babu ko kwabo duniya da lahira kenan su waɗannan suna suna ciwo kwandalaye da dollars mun fahimta to yanzu wannan matsala misali ne kaɗai muka kawo akan wannan to duk wanda ya ce maka yin ƙabdu makaruhi ne a cikin farilla ko a nafila ya halatta a farilla ya halatta a nafila ya maganganu ne ga sunan suka kawo mai askari da ya zo ya ce wai in mutum ya ɗaga hannun shi yaya zai ɗaga hannun Wahal hal ala sifatin rahibi mutum zai daga hannun nashi haka ne ko kuwa zai yi haka ne sai ce kaulani maganganu biyu sai ya wuce ya ce in mutum ya daga din shin zai saki hannayen ne ko zai rungume a kirji sai ce kaulani maganganu biyu sai ya wuce malam yahuza wannan na cikin zariya da ya sharhin askari fathil jawad sai ce ba maganganu biyu bane biyar ne ma wasu sun ce da farilla da nafila makaruhi wasu sun ce da farilla da nafila mustahabi wasu sun ce da farilla da nafila ainihin halal wasu sun ce farilla halal nafila sunna wasu sun ce farilla makruhi nafila halal malam yahuza duk baki ɗaya sai ce amma abin da aka samo daga annabi shine runguma hannu sai ce rawahu ibn khuzaima duk wanda yake da askari fatihul jawad ka je ka duba mana to sabani aka yi duk abin da bai da asali daga annabi to wancan ba sabani aka yi ba kuskure ne sai a aje shi wannan na annabi shine daidai jama'a mun fahimci wannan da kyau to sa'an nan kar dai mu manta malam ya ce duk malamin da ya kawo magana da ta saba wa nassin alkur'ani ko sunna ko ijma'i ba za a ɗauke ta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya sai a yi mishi fada a yi mai wa'azi sai a koma mishi da matar shi za mu zo cikin tafsiri shi yasa in muka zo tafsiri manyan tafsirai muke ɗaukowa mu muke yin tafsiri da su don a fashe matsala ɗaya bayan ɗaya ko nan da yaushe ne a sauka ba sauka ake so a yi su a sauka ba a san inda aka dira ba mun fahimci wannan shi yasa an mu tafsirin ƙurfe-bi muke shekara da shekaru har yanzu ba mu ci mujalladi na biyu ba to nan ma in muka zo zamu dubi ko Fakhruddin Razi Tafsirul Kabir mujallad 17 ko shi musashi ko Baharul Muhit ko kuma mu sanya Tafsirul Qasimi ko Tafsirul Bagawi manyan tafsirai za a sa a rinka jiyo masaloli yadda zaka ji kullum aka zauna karatu zaka ji ilimin ka ya karu da abin da baka taba ji ba to ilimi kenan amma kullum sai a yi ta maka repeat broadcast tun kana karami haka kake ji haka ake ta maimaita kuma to mun fahimci wannan jama'a to saboda haka qur'ani abin da ya nuna mana in ka tashi sakin mace sai ka sake ta saki daya sunna ta bayyana mana kaka saki ka lokacin da take jini ko kuma bayan jinin haila ya dauke mata ka sadu da ita bai halatta ka sake ta ba sai in ta sake yin jini ta tsarkaka kafin ka sadu da ita sai ka sake ta sunna ta bayyana mana haka to sai kai mata saki daya in kai mata saki ɗaya ɗin nan ta zauna a gidanka a nan za ta yi idda da komai nata kai za ka ɗauki nauyi ran da za ta tashi kai za ka ba da kuɗi a kwashe kayanta a kai gidansu shi kenan an rabu cikin mutunci har Allah ya shar'anta maka kai mata ta matu'i ka kawo ɗan wani abu ka kyautata mata ke kuma aka ce ki karɓa ki ji tsoron Allah ki zauna ki ainihin idda a ɗakin ki in aka yo kome aka dawo to wajen kome da wajen saki manzo Allah ya sunnanta zaka ainihin kafa shaidu guda biyu za ka saki matarka ka kira shaidu guda biyu a gaban su tukuna adalai mutanen kirki sannan kai saki za ka yi kobe shi ma haka abin da sunna ta tabbatar kenan mun fahimci wannan da kyau ko to ranar da aka tashi yo kome in aka komo da ita ana nan zama ya sake dagwalgwalewa sai a sake saki ɗaya in al'amari ya faskara saki ɗaya a bisa waɗancan ka'idoji da sharuɗa haka aka koma aka sake ainihin dawowa in aka tashi sai ka ce kayi saki ɗaya in an haɗa ya zama nawa kenan uku to sai Allah ya ce bai halatta ta dawo ta zauna a ƙarƙashin igiyar aurenka ba sai ta je ta auri wani miji daban aure kyakkyawan aure ba auren haɗin baki ba aure na tsakani da Allah mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan a irin wannan halin abin da Allah ya shar'anta kenan aka ce uku ɗin ɗai ɗai ɗai sai kai kai wauta sai ka ce matarka ka sake ta saki uku a lokaci ɗaya sai a ce ka saba wa Allah to abin da za a dawo a duba shi ne wannan saki uku da kai ya yi daidai da yadda Allah ya shar'anta balle a haramta maka matarka bai daidai ba sai a dawo a ga a zamanin annabi an taɓa yin saki uku sai maka ga e wani ya saki matar shi saki uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai mishi da ita a saki ɗaya haka suka yi ta annabi yana kwabarsu sai mai da matar a saki ɗaya haka al'amari ya zauna a zamanin sayyidina abubakrin shekara biyu da abubakar ya yi annabi ya shekara nawa yana musulunci shekara ashirin da uku ga na abubakarin shekara biyu shekara ashirin da biyar na umar ya zo shekara biyu an shiga ta uku shi ma haka ake shekara nawa ashirin da bakwai duk wanda ya sake uku sai a mai mishi da matashi, a saki ɗaya wannan shine ita ce aqidar musulmi ahli sunna yan shi'a suka ce kwata kwata ma sakin bai yiwu tun da sakin bid'a ne wasu kuma suka ce saki ya yiwu gaba ɗaya to wannan ne nan ne ake dabdala to matsalar da zamu warware kenan to shine ana nan a wannan hali sai ya kasance sayyidina Umar ya ce mutane fa suna gaggawa abin da Allah ya ce a yi a ɗaiɗaiɗaiɗai su su ne gaba ɗaya ina ma mu zartar musu da hukunci sai ce to daga duk wanda ya saki uku a uku mun sakar mashi da mun tabbatar da sakin nan sai mata shi ta auro ainihin wani miji aure kyakkyawa za ta dawo hannun shi wannan fatawa Umar ya miƙe ta a masallaci fatawa ta yaɗu a gari Madina cibiyar ilimi ce yau wani ya zo yau wani zai tashi cibiyar kasuwanci ce yau wani ya zo yau wani zai tashi sun taso da wannan fatawa sun taho mana nan yammacin duniya sun yawo duniyar ilimi kashe gari sai sahabbai suka ce wannan matsala kuskure ce abu musa al-ash'ar ya ɗibo sahabbai sun fi dubu ɗaya ya zo kofar gidan sayyidina umar ya ce ba mu yadda ka canza hukuncin da manzon allah ya rasu akan shi ba suka fara haya haya sai ya fito ya ce ya soke wannan fatawa to ya soke wannan fatawa kar ku manta tun jiya wasu sun bar garin madina da haka suka tafi to wannan fatawa shine duk sai ta rattaba haka duk inda kake waya sai ka samu duk wanda ya sake uku sai a ce uku duk wanda ya uku sai a ce uku to ana nan a wannan hali na umar da ya zo zai rasu sai ya yi nadama ya ce tun da nake ban taɓa nadama irin nadamar da ne akan abubuwa uku ba abu na farko da ne nadama a kai shine dukan masu kukan mutuwa idan ya samu mace na kukan mutuwa in ya fara dukanta sai ta mutu saboda yana dukanta tun tana kukan mutuwa sai da yana dukanta yanzu zafin kukan take zafin dukan take wa kuka shi zai dauka har yanzu kukan mutuwa take sai ci gaba da dukanta sai ya ga ta shure sai na ya ketare ta yace yayi nadama akan wannan abu na biyu yace auren dole da ya rinka hada bayi ni ina da baiwa kai kana da bawa na yanta tawa ka yanta naka mu basu su tafi garin su mana sai Umar sai ya ce dole sai ta aure shi shi ma dole sai ya aure ta yace na yi nadama akan wannan abu na uku ya ce furci da na yi cewa wanda ya saki uku ya tabbata uku ya ce furcin da ne shi ma na yana nadama akan wannan wannan maganganu duk zamu zo mu gaya maka littafan da zaka je ka duba yanzu muna shiryo maka su ne tsaftuku na ka kintsa da alƙalamin ka ko ka sai kasa duk za a lissafa maka ka je ka nemi littafai kuma zaka ga abin mamaki wani ma littafin yana nan ka siya uku da sisi amma baka karanta ba matsalar da ke faruwa kenan mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan a wannan hali har sai da aka zo zuwa 1925 yau kamar kusan shekaru hamsin kenan ko ko hamsin da ɗaya kenan ko ya fi hamsin da ɗaya kamar sittin da ɗaya to duk baki ɗayan malaman ƙasashen larabawa tun daga ƙasashen misra da sauran ƙasashen saudi arabia da ƙasashen sham sai suka taru gaba ɗaya sai suka yi taro aka ce wannan hukunci ya saba hukuncin Allah ya saba na manzan Allah don haka an soke shi daga yau daga yau duk wanda ya saki matar shi saki uku to saki ainihin za a shi da ita a matsayin ɗaya in ya so sai a mishi wa'azi a kwaɓe shi al-imam ya ruwaito a cikin littafin shi al-musannaf yace na umar da yayi wancan hukunci ya ga ba su karba ba sai dawo ya ce to in kai uku daga yau za a maimaka da ita a ɗaya in ya so sai a maka bulala ta horo to wannan kam wannan babu ta'azir maftuhun inda al babin horo abu ne buɗaɗɗe a wurin alkalai da masu ijtihadi horo ne wannan ya halatta a yi wannan horo to amma canza hukuncin a kawo wannan fa cewa wai ai ai manzon Allah ya ce Allah inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar yaqulu bihi Allah ya sanya gaskiya a bisa harshen Umar duk abin da Umar ya faɗi gaskiya ne eh wannan hadisi tabbas annabi ya faɗe shi yana nan ibnu Majah ya ruwaito shi amma kuma sayyidina umar zai faɗi magana ta saba wa ta manzon Allah ya zama to wacce ce gaskiya wacce ce ba gaskiya ba ta manzon Allah ce ba gaskiya ba ta umar gaskiya ko kuwa wanne ne ya fi ka danganta kuskure gare shi ya fi sauƙi ka ce umar ya yi kuskure dan in ka ce kuskure ba zagin shi kai ba jama'a mun fahimci wannan to kun ji yadda al'amarin yake haka wannan matsala take shi yasa ina manyan alƙalai ina manyan malamai da ke karantarwa a faculty of law da sauransu to wajibi a tashi a yi gyara akan wannan matsala idan in ka tashi za ka yi saki ba daidai ba ne ka ce ka saki mace ka saki uku to amma in ya riga ya haka fa to ai akwai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gyara al'amura din sai a ce ga yadda za a yi wannan al'amari ga yadda sunna ta zo da shi to wannan bayani ku je ku ɗauki littafin sublus salam na al'amiru san'ani sharhin bulogul maram da kuma shi kanshi bulogul maram ɗin sannan da littafin nailul autar na ainihin muhammad ibn ali ash-shawkani da littafin fatihul bari sharhin bukhari da umdatul qari shi ma sharhi ne na bukhari da irshadus sari shi ma sharhi ne na bukhari sa'an nan da littafin alamun muwaqqi'ina an rabbil alamina na al-imam al-allamah da littafin shi ighafatul lughfan sa'an nan da littafin shi zadul ma'ad da majmu'ul fatawa kubra ta shekul islam ibn taimiyya da littafin fiqh sunna a takaice goma kenan wannan a gurguje kenan za a zo darasi akan wannan matsalar wata ran duk za a jero maka dalilai kuma akwai babban malami a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello ai eh, malam Ibrahim Ahmad Aliyu ya yi littafi matsayin mata da rayuwar aure a musulunci ka je ka samu wannan littafi da Hausar ka aka rubuta ka karanta abin da ke ciki ka gani mana to duk kasashe suna yin gyara mu sai a ce za a daskare wuri daya jama'a to wannan na buga misali ne akan maganar da Shehu Usman ya ce ka sani da cewa أن كل واحد من المجتهدين لا يتبع قوله إذا خالف نص الكتاب wani cikin manyan malamai idan magana shi ta saba wa nassin qur'ani ba za a magana shi ba aw nassa sunna ko kuma in ta saba wa nassin sunna aw al ijma aw al ijma ko kuma ijma'i jama'a mun fahimci wannan da kyau to tunda ba za a bi magana su ba za a zage su ne ba za a zage su ba du'a'i za a yi musu Allah ya ji kansu ibnu taymiya sai littafi akan kare su ya sa mashi raf'ul malami anil a'immatil a'lam ɗauke zargi daga manyan malamai ce ba a zargin su sai a kawo dalili mai yiwa bai san wannan hukunci ba ne ko kuma ya zo mishi ta hanyar da ba mai inganci ba ko kuma wani uzuri dai shine magana da mai risala ya ce su suka cancanta da a nema musu kyakkyawar fassara wajen abin da suka bi ba za a ce ai da gangan suka saba qur'ani ba a qur'ani suke kokarin tabbatarwa sai kuskure ya faru to kuma ai kamar yadda na gaya mana mas'ala ga yadda ta yadu ko na umar ya sanar da ita ne bayan ya sanar da ita kuma al'amari ya zo ya gyara daga baya kuma yanzu nan da muke karatu mai yawa yau wani ya zo wurin nan kuma yau da daddare ko gobe zai bar garin nan to me yawa akwai abin da aka faɗi gobe za a zo a yi gyara a kai to in aka zo gyara a kai shi kuma bai ji ba in ya je sai ya ce wani ya ce haka haka ta taɓa faruwa ga sayyidina umar wani mutum ya auri mace bata gama idda ba sai suka je suka tare aka ci gaba da wannan gwamutsi haka ana nan sai al'amari aka gane ai kuskure ne to ya za a yi sai sayyidina umar ya ce har abadan abidina haramun ne wannan mata ka sace aurenta sadaki kuma ke da kika ciki dawo da sadaki za a kai shi baitul mali sayyidina umar yayi wannan announcement yi wannan shela a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kashe gari sai sayyidina ali sai ya ji labari sai ya zo ya same shi ya ce mishi wannan fatawa da ka baya akwai ta a littafin Allah ya ce babu akwai ta a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ya yace babu yace ina ka samo ta yace fahimta ta ce yace kuskure ce don sayyidina Ali ɗaya daga cikin yan majalisar sayyidina Umar ne to an ji shugaba yayi kuskure sai a zo a gyara mishi to wannan fatawa kuskure ce yace dangane da maganar auren wannan mata da wannan mutum auren su dai wancan ya ɓaci tun da an yi a idda yadda za a gyara shi shine sai a ce su rabu dama wannan aure ba aure ba ne balle a ce sake ta su rabu sai ta je ta karasa waccan idda idan tana cikin idda ta biyu ne aka yi haka ko ta uku to shikenan sai ta fara daga ta biyu din idan ana cikin ta biyu ne in tana ta uku ne sai ta fara daga ta uku sai ta yi idda ɗaya kenan ta jini ɗaya ta cika shi wancan kenan sannan ta zo ta yi istibra'i saboda saduwar da wannan mutum ya da ita jini ɗaya ya isar sa'an nan a sanya sabon sadaki a sake sabon ɗaurin aure wancan tsohon sadaki kuma ya ce ba abin da zai kai shi bai tilmalin musulmi ta ci abinta tunda an sadu da farjinta na umar ya ji daɗin wannan magana ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abul hasan ya ce kada Allah ya zaunar da ni garin da ba ka cikin shi ya kai baban hasan na ali kenan ma'ana in yi kuskure a zo a same ni a gyara mini ya ce to irin ku nake so waɗanda zan yi kuskure su ce yallaɓai ya yi daidai ya ce kada Allah ya haɗa da irin waɗannan mun fahimci wannan da kyau jama'a wannan bayani yana nan a cikin littafin ahkamul qur'an na al-imamu abubakar ibn al-arabi da ahkamul qur'an na al-imamu abubakar jassas sa'annan da sunan al-kubra ta al-imamu al bayhaqi kuma al-imamu malik ma ya ruwaito wasu bayanai daga cikin waɗannan mun fahimta to yanzu aka zo da matsala irin wannan wannan ai ya aure ta ne tana idda sai yi musu wa'azi kai ba daidai kuka yi ba wannan abin da kuka yi malam yi musu faɗa ya musu gargaɗi sai a ce to ga yadda za a bi a gyara abin shikenan ba shikenan ba dan Allah ba a ci albarkacin sunna ba to amma aka ce ai tunda malaman fiqh sun faɗi mu muna nan akai su ma malaman fiqh ba ruwansu da kai dan sun ce idan na faɗi magana ta saba wa abin da Allah da manzon Allah yake ni ma ba ruwana da ita to shi ma ba ruwan shi da wannan maganar da ta dawo ta zama kuskure ce to balle kai da kace da ruwanka da ita to an fahimta ko to Allah ya shiryar da mu <laughs> sadisuha mas'ala ta shida shehu yace anna kullama fahimahu ashabul mujtahidina min al mujtahid min kalamihi la yusamma madhhaban lahu yace duk wata magana da almajiran wani babban malami suka fahimta daga cikin maganganun shi wannan ba za a kiraye ta mazhaba ba fa don abin da yake faruwa wani lokacin imam malik zai magana wannan magana sai wani ya fahimce ta sai narka ta kuma sai ta fitan mai da wata fatawar kuma sai ka ji wannan narkakkiyar da aka narko kuma wai ta zama sai a ce ai mazhabin maliku ne yace ba za a kira shi mazhabin maliku ba yace wa qad kathura tasahulun nasi ba'da zalika hatta azaw mafahim kalamil muallifina wa sharihina ila mazhab zalika al mujtahid yace domin sakaci ya yi wa mutane yawa bayan wucewa waɗannan limamai har ya zama abin da aka fahimta daga maganganun malamai masu rubuce-rubuce da sharhi kawai sai ka ji an danganta wannan wai ya zama mazhabi ga wannan limami wata magana mai risala ne zai yi ta amma sai ka ji an ce ai gashi maliku ne yayi a ka fahimta akwai bambanci tsakanin maliku da malikiya maliku shi ya zo ya karantar da mutane to shi kenan da ya tafi sai aka samu wasu kuma sai suka ɗauki wannan karantarwa tashi to a cikin karantarwa tashi wani kuma sai samu wata fahimta saɓanin ta maliku amma kuma sai ka ji an ce wai maliku ne ya ce to shine yake cewa ba za a danganta wannan ga mazhabin wannan mujtahidi ba kalla duhu wanda ainihin suke bi wan halal amru ila taqlidi ba'dihim ba'dan yace kai al'amarin ma ya kai tun ana bin limaman har kuma aka dawo ma wannan dan mazhabi ya bi wannan dan mazhabi mun fahimta sai zama ma ba ma wai malikun ba a'a wannan nabun wannan wannan nabun wannan ne hatta fara kullu kitabin nahwa 20 eh, mujalladan la yaji'u kalamul mujtahidi yace sai ka samu ma littafi ya kai mujalladi ashirin. amma ba za ka ga ainihin an kawo maganganun babban malamin mazhabin ba idza jumi'a minhu mujalladan wahidan inda za a tattaro maganganun malamin mazhabin to ba za ka ga ainihin wato an tattara ko da ya kai mujalladi guda na shi shugaban mazhabi ba akwai littafi misali al-mi'yar fiqhu ne na malikiya na wansharisi babban malami ne cikin malikiya littafin wajen mujalladi 20 ne ko 25 fiqhu ne a ciki to wannan da za ka tattaro ka tattaro maganganun na imam malik tabbatattu da wahala su haɗa maka mujalladi ɗaya shine abin da ɗan fodiyo yake cewa akwai littafi da zaka gani ainihin al-mabsuq littafin ahnaf ne mujalladi kamar goma sha ne zuwa ashirin na ahnaf na hanafiya da za a tattaro maganganun abu hanifa a ciki ba za a ga maganganun abu hanifa sun cika mujalladi guda ba amma kuma duk maganganun nan mujalladi ashirin ko ashirin da ko sha sai a ce na imamu abu hanifa ne ko maliku to shine sai malam ya ce sabi oha matsala ta bakwai ya jibo ala kulli mukallafin an an na sa'ira a musulmi na ala hudan min rabbihim ya zama wajibi ga kowa cikin musulmi ya ƙudurta cewa kowane ɗaya cikin sauran limaman nan fa akan shirya yake kuma shirya daga ubangiji dan kana ba maliki kakka ɗauka shafi'i ɓatacce ne kayi kuskure dan kana bin shafi'i ka ɗauka maliku batacce ne wajibi ne duk ka ɗauka cewa waɗannan malamai shiryayyu ne tun da ka ɗauka cewa shiryayyu ne to yau za ka iya ɗaukan magana wannan in kaga ta dace gobe ka ɗauki magana wannan in kaga ta dace kenan mun fahimci wannan da kyau ko to wajibi ne ka san haka ba a zagin su ba a cin mutuncin su girmama su ake ane musu addu'a ran da suka yi kuskure sai a aje magana su ta kuskure sai a ɗau abin da yake daidai saminuha abu na takwas yajibu ala kulli mukallafin Allah yunassira nafsahu min al'amali bi ya ce wajibi ne ga duk wani wanda yake mukallafi wanda yake da hankali shari'a ta hau kan shi to kada ya kyamatar wa kanshi aiki da maganganunsu mun fahimta in ka buga ba ka samu nassin qur'ani ko sunna ko ijma'i ba in ka buɗe maganar imam malik ka ɗauka fatawar shi ko ta mai risala kar ka rinka jin kyamar wannan magana a'a ka ɗauka gaskiya ce tunda me ka san babban malami ne yayi ijtihadi ne to sai ka ɗauki wannan fatawa tunda babu wani nassi balle ka ce ya ta saba wa nassi to in ka ɗau maganar shi ka rinka jin kyamarta Usmanu ya yace وقد صار بعض الناس اليوم إذا اضطر إلى عمل بقول غير إمامه يقول نقلد فلانا للضرورة yace don an samu wasu daga cikin mutane yau idan ya zame musu dole su ɗauki fatawar wani malami to shikenan sai gaji suna cewa ai mu dai mun ɗauki wannan fatawa muna bin malam wane ne dan kawai ya zama larura min babi darura min babi ad-darurat tubihul mahdurat wai kawai sai ce ai kawai sai saboda an ce ai larura tana halatta abubuwan da ainihin wato aka haramta to don haka kawai mu dai muka ɗauki maganar wani mun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu misali waccan magana da muka yi ta farko kamar matsala akan jilsatul istiraha da aka yi ta magana a kai wasu shekaru da suka taso matsala akan jilsatul istiraha ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jilsatul istiraha babu shakka ko kaɗan kuma a cikin sallar farilla da sallar nafila da kowace sallah da ka sani da ake zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ainihin jilsatul istiraha a ciki kuma tun farko haka ya fara sallar shi har ya mutu ba wai sai da ya tsufa ba kamar yadda wasu ke cewa sahabbai waɗanda suka ruwaito sun zo suna practicing ɗin jilsatul istiraha suna yin ta a aikace alhali kuma su samari ne dan shekara 25 zai zama tsoho dan shekara 30 zai zama tsoho to ga su su Malik ibn al huwairis su Abu Humaid al-Sa'idi sahabi goma sha hudu ne ya ruwaito ya ga annabi na jilsatul istiraha sahabi goma sha hudu sai ran da muka zo cikin Bukhari insha Allah muna karatu za mu yi maka takhrijin dukkan hadisan da littafan da suka ruwaito su kaji al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi na jilsatul istiraha daga Malik bin al huwairis ya ruwaito shi so biyar a cikin littafin shi ibn majah ya ruwaito abu dauda ya ruwaito haka al-imam nasai ya ruwaito sa'id ibn Mansurin al-imam ad-darimi al-imam ad-darqutni duk baki ɗaya waɗannan sun ruwaito sannan cikin malaman malikiya an samu ibn abdul hakam ya tabbatar da cewa jilsatul istiraha sunna ce al abubakar bin al-arabi ya tabbatar da haka har ma a cikin sharhin shi da wa tirmidhi ya ce abin mamaki wai wasu suka ce wai in kai jilsatul israha wai kayi ƙari wai sai kayi ba'adi ya ce wannan magana ta su abin mamaki ce mun fahimta to kuma da suka ce tsofaffi ne ke to me yasa ba a tashi an ga tsofaffin ƙasar nan nayi ba da suka ce sai anafila me yasa ba a tashi an ga ana anafila ba sa'annan sai wasu saboda ba su san hadisi ba wai sai suka ce ai gashi tunda an ce fi witrin min salatihi a cikin wutri ne ma yake yi to wutri ba raka ɗaya ne mutanen ƙasar nan suke ba to wutri yaushe za ka iya jilsatul istiraha a wutri dama raka ɗaya ce gyal in kai fatiha kai karatu kai ruku'u kai su juda sai tahiya ina jilsatul istiraha take to ya sa Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli tuntuban harshe daga nan zaka gano irin su Allah ya kiyaye shi yasa duk wanda ya tashi sallah rinka yin jilsatul istiraha in ka taso zaka taso kuma ka dunkula hannunka haka shine sunna ka ji haka ba mazhabin albani bane ba mazhabin wani bane mazhabin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam abu ishaq al-harbi shi ya da kyakkyawan isnadi a cikin littafin shi gharibul hadith sa'annan har wa yau al-imam a cikin littafin shi an-nihaya ibn al-asir shi ma ya kawo wannan annabi haka yake dunkulewa humaini da yazo dan ya daki sunna sai yake karka sake ka dunkule ka shimfiɗa din haka shi humaini ya riga ya leko abin ya inganta to dan ya san addinin mu daban na musulunci daban da nasu na kafirci sai ce to kar kar ka sake ka dunkule haka in zaka tashi sai ka shimfiɗa sai yasa ba a bincike game da sunna ba wallahi sai kai ta yin shi a baka sani ba <laughs> Allah kiyaye to shine sai malam ya ci gaba da bayani shehu Usmanu Mujaddidi yake cewa ka annahu waqa'a fi ma'asiya sai ga wani in ya ɗauki maganganun waɗannan malamai na aiki da su zuce shi na kyama kamar ya faɗa cikin saƙo bal fi'luhu hadha huwa al-ma'siyatul kubra yace wannan aikin nashi na kyamar maganganun waɗannan malamai tunda an gane daidai ne to sai zo yana kyama yace to wannan aikin nashi shine babban zunubi fa yajibu alaihi tawbatu wal istighfaru wajibi ya tuba ya roki gafara Allah min zalika daga wannan laifin fa innahum domin su waɗannan mutane laukanu ya taƙiduna annal a'immata ala hudan ma nafarat nufusuhum min al'amali bi aqwalihim yace domin irin mutanen da ke kyamar waɗannan maganganu na malamai da sun yadda cewa limaman nan akan shirya suke da zukatansu ba su rinka kyamar aiki da maganganunsu ba li'annal huda la tanfuru minhu nafsu man shahadahu domin duk wanda ainihin ya ga shirya to zuciyar shi ba za ta kyamaci bin wannan shirya ba annahu hudan ya gano cewa shirya ce to ba zai kyamata ba ka ji mas'ala ta bakwai ta takwas ta oha mas'ala ta tara shehu usman ya ce anna kulla man taraka maktulifa fi wujubihi aw fa'ala maktulifafi fi tahrimihi ka sani da cewa duk wanda ya aikata wani abu wanda aka yi sabani game da wajabcin shi malamai ba su da dalili akai wannan ya ce wajibi wannan ya ce makaruhi wannan ya ce mustahabbi kowa bai da dalili aw fa'ala maktulifa fi tahrimihi ko kuma mutum ya aikata abin da aka yi sabani game da haramcin shi la yunkaru alaihi ba za a yi mishi fada ba in kalla da ba'd ulama fi zalika inda yana koyi da wasu malamai ne akan haka illa an yuqallidahu fi qawlin khalafa nass al-kitabi aw nass sunna aw al-ijma' sai dai fa in yana koyi da wannan malami ne akan magana da ta saba qur'ani da ko sunna ko ijma'i to anan ne fa za a yi mishi inkari amma imam malik ya ce kaza imam shafi'i ya ce kaza imam kaza ya ce kaza kowanne magana shi babu nassi qur'ani ko hadisi ko ijma'i to in wane ya dauki wannan wane ya dauki wannan to ko da ya dauki abin da kake ganin daidai ne to ba za ka yi mishi fada akan haka ba sai dai ka yi mai nasiha ka nuna mai dade ya ɗauki wannan ɗin da yafi to amma in ya saba qur'ani ko sunna fa fa huna yunkaru alaihi anan za a yi mishi inkari za a yi mishi fada sai ya ce wa amma in wafaqa qawla mujtahidi ahli sunna fala yunkaru alaihi yace idan mutum ya ɗauki magana da ta daidai da magana wani babban malami cikin malaman ahli sunna ba za a yi mishi fada ba wal muradu bil inkari abin da muke nufi da fada a nan in karul harami fada irin wanda ya kai na haramci fada a hau mutum da sababin fada walau an karahu karar irshadi da a ce za ka zo kai wa mutum ainihin bayani don ka shiryar da shi au amara bihi amran nusihi ko kuma ya mishi umarni na nasiha wal irshad da kuma kokarin shiryarwa fa zalika nushun wa ya yace wannan nasiha ne kyautatawa ne ba haramun bane in ya ɗauki abin da kake ganin saɓanin daidai kuma babu nasi a kan kai naka ɗin kai ma fa to sai kai mishi nasiha da sauransu sai ce wa kullu kulluhu fi babil hukmi wal amali wannan fojan magana akan hukunci ne ko aiki wa amma fi babil fatwa amma game da matsala akan fatawa in aka tambaye ka kai malami fa yunkaru alaihi idza afta shaf duk malamin da ya bada fatawa da abin da ya saba wa nassin qur'ani ko sunna ko ijma'i to za a yi mishi fada akan haka wal marjuh ko ya bada fatawa da abin da yake mas'ala ce an rinjaye ta ba ta da karfin dalili sai ce li annal fatwa bihima la yajuzu ijma'an domin bada fatawa da abin da ya saba wa shari'a ko abin da bai da karfin dalili wannan shari'ar musulunci bata halatta haka ba duk malamai sun ado akan haka bal bil mashhuri war rajih sai dai mutum ya bada fatawa da abin da yake shine fi shahara kuma shine wanda yake ainihin da karfin dalili to shahara ba irin shahara da zaka yi tunani ba mai yiwuwa na cewa ai duk garin nan fatawan malamai haka suka ce a'a menene abin da yake daidai daga Allah ko daga manzon Allah to shine mashuhuri fa ko da malaman garinku ku ba sani ba ba wai duk in ka je wurin wani zai ce kaza ka je amma babu dalili to ba wannan ake nufi ba a'a ana nufin maganar da take da dalili to wannan ita ce za a ainihin tsaya akan ba da fatawa akan ta to kaga ashe malamai sai su kula kenan ko saboda hassada ko kin wani bai halatta maka ka dauki abin da yake ba daidai ba ka ba da fatawa da shi sai ka hallaka kuma ka hallakar kullum abin da ake so malami in zaka ba da fatawa ka kaddara kanka ga ka a gaban Allah Allah zai maka tambaya ɗaya bayan ɗaya akan abin da kake cewa sai ka fi jin tsoron Allah amma kana ganin barin faɗa in lalatawa ne shikenan sai ga ka lalata kanka Allah ya shiryar da mu saboda lokaci ya kure za mu tsaya a nan sai gobe